Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 3 ga watan Janairun shekara 2017. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Kafofin yaɗa labarai a Turkiyya sun nuna wani hoton bidiyon ɗan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a Istanbul. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi wace kali da sakon shugaban Koriya ta Arewa da ke nuna cewa ta yiwu sojojin kasarsa su gwada makami mai linzami mai dogon zango da zai iya zuwa Amurka. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun amince a mai da sashen nan da ke bincike kan da'a da ladabtar da 'yan majalisa mai zaman kansu zuwa wani ofishi. To kanin labaran kenan. ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya sun shiga mai da martani kan jawabin shugaba Buhari game da shekara ta 2016-2017. Anya, anya da gaske ake kan daidaita al'amura a ƙasar nan. A jamhuriyar Nijar kuma mata ne ke kiran matasa da su natsu su kai zuciya nisa. mu 'yan Nijar mata da maza ya kamata mu gama kanmu tun da fitina bata da kyau fitina ita take kashe ɗan tsako cikin kwai. sannan za ku ji cewa a jamhuriyar kamaru wadda ita ma ke fama da matsalar boko haram shugabannin addinin musulunci sun shiga kaddamar da ko kuma sun kaddamar da addu'o'in samun zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar kowace ranar talata safilu hashin gumul na tafi da shirin noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kafofin yada labarai a Turkiyya sun nuna wani hoton bidiyon ɗan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Ana tunanin mutumin ya ɗauki bidiyon ne daga na'urar ɗaukar hoton wayar salularsa yayin da yake tafiya a dandalin Taksim na birnin Istanbul. Kuma ya kwashe tsawon lokaci yana kallon na'urar ɗaukar hoton ba tare da ya farta wani abu ba. Babu dai tabbacin lokacin da mutumin ya ɗauki wannan bidiyon. A baya, hukumomi sun nuna wani hoton mutumin mai ɗishi-ɗishi wanda na'urar ɗaukar hoton ta ɗauka. Mataimakin Firayim Ministan Turkiyya, Numan kurtul mush ya faɗa manema labarai a ranar Litinin cewa an samu zanen yatsun mutumin da kuma muhimman kamanninsa. Ya kuma tabbatar da cewa yanzu haka ana tsare da mutane da dama waɗanda ake zargin suna da alaƙa da mummunan harin. A ranar Lahadin da ta gabata, ɗan bindigar ya harba wani ɗan sanda da wani farar hula a wajen gidan rawa na Raina kafin ya kutsa ciki. Akwai akalla mutane 600 galibinsu 'yan ƙasar waje a cikin gidan rawan, kuma daga cikinsu akwai waɗanda suka fada cikin mashigin ruwan Bosphorus domin su tsira da rayukansu. Hukumomi sun ƙara da cewa a lokacin da aka kai ɗauki, ɗan bindigar ya riga ya saje da mutanen da ke wurin. bayanai sun yi nuni da cewa baya ga mutane 39 da aka kashe wasu su 70 sun ji raunuka daban-daban shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi wancakali da sakon shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda ya yi a lokacin jawabin sabuwar shekara da ke nuna cewa ta yiwu sojojin kasarsa su gwada makami mai linzami mai dogon zango da zai iya zuwa amurka jiya litinin trump ya aike da sako ta shafinsa na twitter yana mai cewa ba fa za ta sabu ba trump kuma ya sake caccakar kasar china kamar yadda ya taba yi a baya akan gazawa wajen hana koriya ta arewa da ke suke ƙawaye shirin ƙirƙiro makami mai linzami da kuma na nukiliya trump ya ce china ta sha karbar makudan kudade da dukiyoyi daga amurka ta fannin kasuwancin da wato ta fi karuwa da shi amma ta ki taimakawa a kan batun koriya ta arewar koriya ta kudu ta yaba da sakon twitter trump kan yadda ya nuna cikakkiyar fahimtarsa kan hadarin da kuma irin barazanar da shirin nukiliyar koriya ta arewa ke tattare da shi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun amince a mai da sashen nan da ke bincike kan ɗa'a da ladabtar da 'yan majalisa mai zaman kansa zuwa wani ofishi da ke ƙarƙashin kulawar 'yan majalisar. Tun a shekarar 2008 aka ƙirƙiro da wani ofishin wanda babu ruwansa da jam'iyya da nufin daƙile matsalar cin hanci da rashawa da ake zargin 'yan majalisar na aikatawa. Amma a jiya Litinin, 'yan majalisa 119 suka amince a sauya sashen ofishin. yayin da 74 suka zaɓi akasin hakan. Yanzu ofishin zai koma ƙarƙashin kwamitin da ke lura da ɗa'a da ladabtarwar majalisar ta wakilai. A yau Talata ake sa ran majalisar za ta saka wannan matsala wato matsayar da aka ɗauka a kundin dokokinta a hukumance. Shi dai kakakin majalisar ta wakilai Paul Ryan da shugaban masu rinjaye Kevin McCarthy sun nuna adawarsu da wannan sauyin. Su kuwa 'yan majalisar Democrat sun fitar da wata rubutacciyar sanarwa tare da wallafa wani bayani a shafin Twitter inda suka soki wannan mataki da majalisar ta ɗauka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Litini cewa hare-haren ta'addanci da tashe-tashen hankula a Iraki sun kashe akalla fararen hula 6,878 tare kuma da raunata wasu 12,388 cikin shekarar da ta gabata amma ta yiwu ainihin adadin waɗanda rikicin ya shafa ya fi haka saboda ba a hada da fararen hula da aka kashe ko suka jikata a lardin ambar da ke yammacin iraki a cikin watannin mayu da yuli da agusta da kuma disamba ba za a iya cewa wannan shine tabbacin adadi a cewar shirin da ba wato shirin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya a iraki da ake kira yunami a takaice majalisar ɗinkin duniya ta kuma faɗi cewa adadin fararen hular da rikici ya shafa a watan disamba bai kai na watannin da suka gabata ba duk da ƙarin harin bama-baman da 'yan ta'adda suka kai zuwa ƙarshen watan wanda suka hada wato suka auna kan fararen hula Wata gagarumar wutar daji a birnin Valparaiso da ke ƙasar Chile ta laƙuma kusan gidaje 100 kuma mutane 19 sun jakata lamarin da ya tilasta wa mutane kusan 400 ƙauracewa gidajensu. Jami'ai sun ce wutar ta fara ne jiya Litinin da rana a unguwar Laguna Verde, nan da nan kuma ta bazu a gine-ginen da aka yi su da katako. Jami'ai 'yan kwana-kwana da ma'aikatan agaji sun yi ta aiki a yankin tsaunin don kashe wutar da taimakon jiragen sama masu tankunan ruwa da masu saukar ungulu. Ƙoƙarin kashe wutar ya fuskanci ƙalubale saboda iska mai tafiyar kusan kilomita talatin a sa'a ɗaya da zafin yanayi. Baya ga haka, dole ma'aikatan agaji su fuskanci matsalolin hanyoyi marasa kyau da rashin isasshen ruwa da tuddai masu gangara. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a kanan dabon Najeriya inda kungiyoyi suka caccaki jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan shekara ta 2016 da kuma 2017. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Batutuwan tsaro, yaƙi da rashawa da yunkurin tada komaɗa tattalin arziki na daga cikin al'amuran da suka mamaye jawabin na shugaban ƙasar. baya ga bayyana murna game da yadda dakarun najeriya suka kwato dajin sambisa daga mayakan boko haram shugaba buhari ya ce gwamnati na sane da kurakuran da aka tafka game da zargin karkatar da akalar kudaden tallafawa 'yan gudun hijira su fiye da miliyan biyu a yankin arewa maso gabacin najeriya kuma ana daukar matakan ladabtar da masu hannu a kai sai daga alama lafazin na shugaba buhari bai gamsar da kungiyoyin rajin tabbatar da adalci a shugabanci ba kwamarar nura iro ma'aji jami'i ne a kungiyar sislak tallafi da aka ringa samu don a tallafa waɗannan mutane ɗaya am ɗin na gwamnatin tarayyar ƙasar nan majalisa ya yi bincike ya kawo hujjoji akan yadda sakataren gwamnatin tarayya ya shiga ciki ya yi badakalar sai da ya ga dama amma wannan shugaban ƙasa yake kira kuskure anya anya da gaske ake akan daidaita al'amura a ƙasar nan mutane an kakkashe musu yan uwa an rusa musu gidaje an rusa musu makarantunsu an rusa musu azubutocinsu ba su da abincin ci ba su da komai an zo an kawo musu tallafi sannan wasu shafafu da mai a cikin korido na na power su zo su ce za su yi abin da zai ma da wannan tallafi nasu gaskiya shugaban kasa sai ya tashi shi kuwa lauya abdullahi bula mabukarci shugaban kungiyar arewa concerned citizens cewa yake jawabin na shugaba buhari na da kamance kamanceceniya da na bara a wasu bangarori akwai guraren da zaka ga ya taba a bara kuma an yi gagarumin abu a kai a bana amma akwai guraren da kuma ya taba a bara amma a yanzu ba za ka iya cewa an yi wani abu na ku zo mu gani ba misali akan harkar tsaro a bara ya yi alkawari cewa za su ci gaba da yaƙi da wato 'yan tada gayar baya kuma a bana an kula murna yake ta sojoji yana cewa amma dai a ci gaba kaga kamar an samu wani gagarumin ci gaba a sai dai akwai matsalar tsaro da ta taso bayan bara matsalar shi'a da jami'an tsaro wanda anan ma za ka ga shugaban kasa ya yi magana mai kyau cewa su 'yan shi'a dole ne su bi doka su kuma jami'an tsaro lalle ne su san cewa 'yan shi'a mutane ne kuma su mu'amalance su kamar mutane to idan ka zo bangare kamar na tattalin arziki da shugaban kasa a bara ya yi wa 'yan kasa bayani cewa yana jin labarin raɗaɗin da suke ji kuma lalle zai ɗau matakai don a gyara bana ma maimaitawa ya cewa yana dai jin raɗaɗin da 'yan ƙasa suke ciki kaga shi ma da kanshi ya yarda cewa bai wani abun ku zo mu gani a harkar tattalin arziki ba kuma ya taɓa yaran cibok amma bai yi magana akan yara dubu ɗari biyu da hamsin da majalisar ɗinkin duniya take cewa za su mutu a bana a wannan ɓangare saboda rashin abinci da rashin wato magunguna ba sai dai kuma nura ma'aji ya ce za su ci gaba da sanya ido akan abubuwan da gwamnati ke yi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. to a gaida na kwari to daga kano kuma bari mu kada abuja inda shugaba buhari da magoya bayansa kuma suke ganin ai gyara ake kan yi wadda kuma kan zo da wahala mahmud koko nasir adon ilkaya gare ka Baya ga alkawarin cikin wannan shekara al'ummar Najeriya masu cewa suna jin gafara sa ba su ga kaho ba za su ga kahon in ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari hakanan shugaban ya kawo wasu misalin wannan ayyukan da yake ganin yayi. Na yi gwamna jihohi shidda duka arewa maso gabas. Na zo ne Ministan mai shekara uku da rabi. Na shugaban kasa wata ashirin duk da an tsare ni shekara uku da rabi. Na fito na aikin PTF kudin rarar man fetur ɗin kusan shekara biyar. Mutane ba wawaye ba ne. sun lura sun ga ana rike amana shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yarda su haƙura su ce bari mu gani ga alama haɗewa ba Allah nan zai tsaye aiki ko yaya magoya bayan shugaban suke tsayawa kan karin magana nan ta Buhari a kamfen wato jiki magayi ga dan kamfen Prince modi na ya ce yana da kyau shugaban ya jawo masu kankambarsa a kamfen ba wai lallai sai ka taimake shi a kudin zaɓe ko da sauransu dukkan Najeriya sai yi aiki yanzu in ba ikon Allah ne kuma da kuke wannan har Allah ya kawo ni wannan wuri na voice of american kuka ba ni dama in yi magana ba tare da na biya ko sisi ba saboda in faɗi abin da yake domin in kare haƙƙin gwamnati a matsayina na chairman to ina tabbatar maka da cewa shine kawai alfarma da shawarar da nake so gwamnatin najeriya ta yi la'akari da shi kada ta manta da irin mutanen da suke magana a kansu suke tsayawa kan suke propaganda suke yin wasu ayyuka daban-daban wanda kuma kowa ya sani kowa kuma yana jin su shi ma ya sani don haka canja wani a gaba ban ga wani abin mamaki ba shugaban kasa dai abin da muke kokari shine na tabbatar har ga Allah dukkan alkawari da yayi ba zai saba ba domin mu to mun ga abin da yayi tun zamanin da murtala sardauna ya shiga kaba ba ba a sake samun wani mutum kamar haka ba a nasa bangaren injiniya sk ladi kefi ya ce matukar buhari ya sake tsayawa takara 2019 zai mara masa baya aikin da ya fara ba wato ba abu ne wanda za a yi shi a cikin shekaru hudu ba aiki ne wanda za a yi shi dole sai an dauki dan dogon lokaci ina so in yi amfani da wannan dama in roki hajiya aisha ita ma ta sa baki mai gida ya zauna ya ci gaba sauran <laughs> <laughs> sauran makaraban janar buhari da dukkan waɗanda suke apc mu haɗa kai a roƙi janar buhari in ma bai so ya ci gaba 2019 masana siyasa na da ra'ayin sauye-sauyen shugaba buhari za su ci gaba da gudana a hankali har zuwa ranar dimokuraɗiyya ta 29 ga watan mayu wannan hasashe ya biyo bayan rashin jin wani sabon mataki a sakon sabuwar shekara da aka yi ta raɗe-raɗi aka iya yin garan bawul a gwamnatin nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar nijar inda mata ke kiran matasa da su daina ya mutsa al'amuran zamantakewa suleiman barma gare ka demandons à tous les nigériens et nigériennes de cultiver et de consolider la paix. Madam Aisata Sido kenan ta jam'iyyar ANDP zaman lahiya a yayin da take gabatar da sanarwar haɗin gwiwar jam'iyyun ƙawancen MRN masu mulkin Nijar. Domin jan hankulan 'yan kasar a wannan lokaci na ci gaban bukukuwan sabuwar shekara. Matan na masu gargaɗin dukkan 'yan kasar Nijar musamman matasa masu amfani da shafukan sada zumunta suna cin zarafin juna. su kasance masu son zaman lafiya domin hakan shine ginshikin dukkan wani ci gaban demokradiyya. da take jawabi wa takwarorinta mata na jam'iyyu masu linjaye madam ben wahab aishatu ta ja hankula a kan bukatar ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa 'yan Nijar mata da maza ya kamata mu gama kanmu tun da fitina bata da kyau fitina ita take kashe ɗan tsako cikin kwai to mu rabu da ita mu bar tonota ba mu san fitina ba niger yau in ka ɗauki mutum da kyal za ka samu mutum wanda yau kakan shi hudu duka iri guda ne in ka tona yau in ka bugi wannan ka je gida ce za a yi shi kanka ne ko tabbashin ka ne ko wani abu ka buga mu mata yanzu mu ɗar mai tsatsa mu diyan mu mu rika sa su A baya bayan nan shugaba Isuhu da gwamnatinsa sun sha suka sosai daga jam'iyyun adawa waɗanda har suka buƙaci ya sauka daga karaga saboda abin da suka kira gazawa dalili kenan da matan suka yi amfani da wannan dama domin mayar da martani hajiya hadiza alhussaini ita ce shugabar mata a ƙawancen jam'iyyun mrn masu mulkin niger. ga hanyoyi na ko'ina ga likita ga 'yan lakwal ginoni an yi ko'ina ga ma'aikata an ɗauka ga albashi an ƙara shi an riɓa ya shi nawa ba a taba samun ma'aikata haka ba in kuna tuna bankin mondial duka ta a bar ɗaukar yan aiki amma da ya zo ɗauka an kai kai da shekaran shi baka da aiki yau ka samu aiki ko ko an ɗauke ka contractual a bisa kan ka hamsin yau ka tashi da jika ɗari muna cewa isu muhammadu ya yi mun gani mun gode. sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger. To a gaida Suleiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Kamaru inda nan kuma malaman addinin musulunci ne suka kaddamar da addu'o'i saboda matsalar Boko Haram da yunkurowar sashen Ingilishi da dai sauran matsaloli. Awal Garba gare ka. Ƙungiyar limamin addinin musulunci na ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Sidimuk a sun gudanar da wani babban taron su a birnin Yawunde anda suka gudanar da addu'a na zaman lafiya kasancewar ƙasar na fama da tashe-tashen hankali nan da can shine ƙungiyar limamin ta ƙasar Kamaru Sidimuk ta jagoranci gudanar da addu'an na tambayi shugaban ƙungiyar na ƙasa Dr. Musa Umaru ko me yasa suka shirya wannan addu'a? Eh, mun shirya wannan addu'a ne domin yanzu mun shiga sabon shekara kuma shugaban ƙasarmu da gwamnatinsa suna buƙatan addu'a na zaman lafiya. To ko me sa sai yanzu kuka gudanar da wannan addu'ar? Eh mun gudanar da addu'a ne a kowane lokaci ana iya gudanar da addu'a kasancewar muna fama da matsaloli na Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa da 'yan fashi da makamai a gabashin ƙasa. kasar da kuma yadda yanzu haka 'yan awarin bangaren ingilishi suke ta kawo mana cikas a kasar mu shine muke neman allah subhanahu ta'ala ya agaza mana da zaman lafiya mahama awal garba muryan amurka daga kasar kamaru To a gaida awal yanzu kuma ga sarfilo hashin gumal da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A cikin shirin namu na wannan makon za mu duba irin ci gaba da ake samu ta ɓangaren noma a wasu jihohin Najeriya. tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama da kuma ba da tallafin bashi ga manoma ta hannun babban bankin Najeriya a jihar Kebbi. wakilin sashen hausa na muryar amurka murtala faruk sanyinna ya duba mana yadda shirin ke tafiya a jihar katsina watanni goma sha hudu kenan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da shirin ba da bashi ga manoman shinkafa da alkama ta hannun babban bankin najeriya wato anko borowas a turance a birnin kebbi fadar gwamnatin jihar kebbi an tsara shirin ne tare da manufar karfafawa kananan manoma domin bunƙasa sha'anin noman abinci da sarrafa amfanin gona domin wadata ƙasa da abinci sauran jihohin arewacin najeriya sun biyo baya wajen kaddamar da shirin a jihohinsu daban-daban ciki ko har da jihar katsina wacce ta yi nata a 'yan kwanan nan a jihar ta katsina dai wacce tana ɗaya daga cikin jihohin da gwamnatin tarayyar ta nufata da shirin an sha ta kimanin manoma dubu ashirin ne za su amfana da shi alhaji manir yakubu shine mataimakin gwamnan jihar ta katsina kuma shine ke zaman kwamishinan aikin gona na jihar. Wato gwamnati jihar Katsina ta shiga wannan shirin saboda ta la'akari da cewa lallai wannan shiri ne mai kyau kuma an yi shi ne domin a tallafa ma kananan manoma da abubuwa da yawa. Na farko dai muhimmin abu shine a samu su iri ingantacce ɗaya kenan. Na biyu kuma a samu su isasshen taki. Na uku kuma duk waɗansu abubuwa kamar maganin kwari da maganin kyawa da sauransu su ma za a za a taimaka manoma da su to shiri ne sosai wanda mu mun tattake mun je jihar kebbi mun ga irin haka ya aiwatar da shi kuma mun ga shiri ne mai kyau kwarai da gaske shi ya sanya ba wata wata ba mu ma muka zo muka shiga wannan shiri duk da yake shirin ya sami nasarori da dama a wuraren da aka kaddamar da shi shekara ɗaya da ta gabata to amma kuma ya fuskanci matsaloli ciki ko har da korafin karkata akalar bashin ya zuwa aljihun 'yan siyasa a maimakon manoma na ainihi lamarin da mataimakin gwamnan ya ce sun yi shirin tunkarar kalubalen gaskiya ba maganar siyasa a ciki saboda mun yi shi ne a kan kowane manomi sai ya je ya duba gonar shi ya nuna ma mutane ya nuna ma jami'ai na babban bankin najeriya da kuma gwamnati cewa wannan ita ce gona ta ga ta nan cikin fadama take ko kuma kusa da madatsar ruwa take sannan su tantance wannan gona har ma in ta kai ga za su auna ta ne su auna ta saboda mu kanmu muna da wani shiri da muka fito da shi na tantance manoman da ke cikin jihar katsina kuma kan nan mu tuwatar su kan nan kuma mu kayyade irin girman gona da suke da ita da kuma irin abun da suke noma to saboda haka da wannan shiri namu dama wanda muke da shi na wanda muke cewa farfaɗo da aikin gona sai zo sai kuma ya haɗu da wannan shiri na babban bankin Najeriya. Saboda haka yanzu ba kai da abun nan tare suke tafiya a cikin aiwatarwa. Saboda haka yana tabbatar maka da cewa mu a shirinmu babu magana siyasa a ciki. Gwamnatin ta jihar Katsina dai ta ce ta yi ƙudiri aniyar tserewa tsara wajen cimma muradun gwamnatin tarayya na bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar aikin gona lamarin da ya sa ta bada kaso mafi tsoka ga ɓangaren aikin gona a kasafin kuɗinta na wannan shekara. To mu dama tun lokacin da muke yakin neman zaɓe mun yi alkawarin ma jama'ar jihar Katsina. Idan Allah ya kama wannan wuri za mu yi kokarin farfado umai doma a martabar aikin gona a wannan jihar tamu tunda dai kowa ya sani cewa jihar katsina jiha ce wadda ke alfa noma an san mu ba tun yau ba tun can baya an san wannan jiha mu ke gaba a wajen noman auduga ha kuma muna gaba wajen noman gyada da tumatir da sauran abubuwa da yawa to saboda haka yanzu wannan shinkafa ita ce sabon abu a wurin mu. kuma ita ma ga mun rungume ta kuma Allah da mun sani a zamu nasara a kai saboda mun yi babban shiri mai kyau wanda zai tabbatar da in Allah da za a samu nasara a cikin wani abu. To kowane guri ne gwamnatin jihar ta Katsina take son cimmawa a wannan shirin na tallafawa manoma da ta kaddamar? Gurinmu shine a wannan harka da muka to da ita na wannan noman shinkafa mu zama mun shi kowace jiha noman shinkafa nan gaba in Allah ya da. Saboda muna waɗannan abubuwa da zai kai mu haka nan na farko dai muna da fadamu da yawa na biyu kuma muna da mazatsun ruwa wanda sun kai guda tamanin saboda kan Allah ya da idan muka mai da kai muka tabbatar da cewa an gyara waɗannan mazatsun ruwa kuma an nan fadamu su ma inganta su da yin rijiyoyi da sauransu in Allah ya da nan da shekaru kaɗan za a san jihar Katsina a wajen neman shinkafa kuma kamar yadda muke cewa in damana ta zo in Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu shiga wannan shirin na babban bankin Najeriya akan noman adduka Za mu shiga wannan shirin na babban bankin Najeriya na noman tumatir. A gaishe da Murtala Faruk sanyin na da fatan sauran jihohin Najeriya za su bi sahun jihar Katsina wajen bunƙasa harkar noma don samun dogaro da kai. Masu wuraren mu ƙarshen shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a shi Murtala da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin da ke cewa a huta lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ce don Allah BOA Hausa ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayya da ta shiga tsakanin manoma da makiyaya a jihar Taraba domin kashe-kashe da kone-kone da suke fama da shi ba zai haifar ma Najeriya ɗa mai ido ba. Sakon haɗin gwiwa daga mutar ɗan Mu'azu baban Khalifa Jingine Sama'ilawa gidan mai kware. da shehu baban mansur gidan mai kware da ibrahim jikan kande gidan mai kware sai wannan sakon kuma yake cewa fatan alkhairi boa hausa muna ta yi al'ummar duniya murnar shiga sabuwar shekara da fatan allah ya kara mana lafiya da zama lafiya amin sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi da ahmadu manaja bauchi unguwar karofin madaki da garba sabiola gashuwa da prince ya'u adamu bulkacuwa sai kuma wannan sakon da yake cewa jan kunnen da babban hafsan sojojin najeriya bura ta yayi kan cin hanci da rashawa yayi daidai ubangiji allah ya kawo mana Karshen cin hanci da rashawa a Najeriya da ma Afirka gaba ɗaya amin. Sako daga Malam Ango, malamin makaranta da Sani mai lange-lange a wuri. Sai kuma wannan sakon. Ya ce ya kamata 'yan majalisun Najeriya su yi kwamiti da zai gudanar da bincike akan rikicin addini da kabilanci a kudancin jihar Kaduna. Sakon Ala Abdullahi Doron Baga. Sai sakon Umar Alasan Kamaru da Umar Alhaji Awal Muduwa da wakili Gambo Doko. Suka ce a kwana a tashi shekara kamar kwana guda shi har Allah ya kawo mu shekara ta 2017 don haka muna son mu miƙa saƙon godiyarmu ga gidan rediyon VOA Hausa saboda yadda yake ba mu dama muna bayyana ra'ayoyinmu a gaskiya tashar VOA kun cancanci mu kuma muna roƙon Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka gidan rediyon VOA Hausa kuma Allah ya ƙara wa ma'aikatanku basira daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan shekara ta 2017. To a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Kafofin yada labarai a Turkiyya sun nuna wani hoton bidiyon ɗan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Ana tunanin mutumin ya ɗauki bidiyon ne daga na'urar dandalin wato ɗaukar hoton wayarsa ta salula yayin da yake tafiya a dandalin Taksim na birnin Istanbul. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi kali da saƙon shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda ya yi a lokacin jawabin sabuwar shekara da ke nuna cewa ta yiwu sojojin ƙasarsa su gwada makami mai linzami mai dogon zango da zai iya zuwa Amurka. Jiya Litinin, Trump ya aike da sako ta shafinsa na Twitter yana mai cewa ba za ta saɓu ba. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun amince a maida sashen nan da ke bincike kan da'a da ladabtar da 'yan majalisa mai zaman kansa zuwa wani ofishi da ke karkashin kulawar 'yan majalisar. Tun a shekarar 2008 aka kirkiro da wani ofishin wanda babu ruwansa da jam'iyya da nufin daƙile matsalar cin hanci da rashawa da ake zargin 'yan majalisar na aikatawa. amma a jiya litinin 'yan majalisa 119 suka amince a sauya sashen ofishin yayin da saba'in da hudu daga cikinsu suka zaɓi akasin haka. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi da tawagar suke gabatarwa. Kafin nan muna miƙa saƙon ta'aziyya ga takwaran aikinmu Muhammad Tasu Zakari saboda rasuwar yayansa Malam Sani Balarabe wanda Allah ya yi wa rasuwa a Jos jihar Filato da fatan Allah ya ji ƙanshi. shi. To yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni da ita Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mulinus Rinkus ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da dare lokacin da za mu gabatar muku da wasu sabbin shirye-shiryen.